na fuskanci mutanen nan masu jajayen kaya masu kallo wato kaman a ce ali ya ga ali na matso kusa ya kuma kake baya baya eh ga jumin ya anko ga ja ya ga ja eh yan uwa sun ga yan uwa na gaisa da oga na gaisa da mataimaki gashi kuma na gaisa da ke. yaron oga kuma a wani yaro oga ku da akwai kudin sake ko ba wani maganar sake sake ne manan waiwa yaran oga in baka kai matsayin ba ya kamata ka tsaya daidai level ɗinka to ga ka a ama awards wato ama awards international wato me za ka bayyana eh, game da alakar dolly rich in flavor eh, me rich in flavor da hausa rich in flavor da hausa da hausa kamar ma'ana suna nufin kala ke rich kaga kanan yana nufin shine da me zan fassara shi ma oga ka yana oga zan canje wannan oga shigo oga shigo shigo enter eh, a da wannan aya tsakiya ku suka ne eh na'am to mu dan matso kaɗan ya yar adawa tawa tana ciki ko ka san dama yar adawa ta fa ni fa so nake tana yi kana yi so nake in canje ta to na kawo ƙara eh ya ce yaron oga ne shi amma dai kuma na ce ya fassara man rich in flavors zuwa hausa ya kasa to oga ya fassara min hmm. rich in flavor asalin sinadarin abin za ka same shi an riga an sarrafa shi to ka ni presenter a radio a tv mawaƙi ne na hip hop kuma teacher ne na english to ban sani ba bara mu ƙara wannan alamin ɗan taɓo mana wancan kai ma shigo shigo enter menene rich in flavors da hausa fassara mun flavor rich in flavors to gaskiya ban san me zan ce ma da hausa ba eh ban san me zan ce ma da hausa ba ka san me aka ce ba da hausa yadda mutane za su fahimta ba to yanzu an na fassara shi aka gamsu da fassarar to wani kyauta za a yi mun ko wani matsayi za a bani to ka san ɗalibi da malami ko ba ka ba yanzu idan ka ganar da ni na fahimta da al'ummar da suke kallon mu kaga ni ma yanzu gaba idan na je ko da na faɗa zan ce akwai wani da ya taɓa sa ni na faɗa domin shi ya ga na ji na faɗa rich in flavors ko ɗanɗano gangariya haka ne ko ba haka bane ba ɗanɗano gangariya rich in flavors <laughs> to mun gode dolly Yan eh, thank you very much. Na'am? A'a. A'a. Duba fa jan riga ce nima da nifa Me zai sa in ce magi bayan dolly? Eh, we're part of the dolly team.